بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر ashirin da ɗaya ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai, wanda ya daidai da ɗaya ga watan Disamba 1996. A Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce, Al-mas'alatu thalitha wa sab'un, mas'ala ta saba'in da uku, wa ya kiful imamu wa ra'a ra'asin rajuli wa wasal mar'a wa fihi hadisan. yau lahadi ko to yau lahadi ya ce matsala ta saba'in da uku waya kiful imamu wa ra'asin rajuli liman zai tsaya a bayan kan namiji ƙeya kenan har yanzu ana tabbatar maka da cewa mu musulmi a cikin addininmu in an zo mamaci ana kwantar da shi ne ya kalli alkibla kuma liman zai tsaya a bayan ƙeyar namiji kaga sai aka yi maka gwari-gwari aka ce wara a ra'asir rajuli bayan kan namiji ina ne bayan kan namiji ƙeya don a fito maka da matsalar ƙarara to duk inda ka samu wani zindiki ya ce mun ce wai ana kwantar da gawa da kalli yamma sai ka ce kai zindiki ne ƙarya kake kana son ka kashe addinin musulunci ne da harshen su ga abin da suka ce mun fahimta shi yasa a cikin addinin mu gawa in za a kwantar da ita za ta kalli alƙibla ne a kabari ne a wurin yi mata sallah ne wannan wajibi ne in aka kwantar da gawa ba ta kalli alƙibla ba a cikin kabari wajibi a kwakule kabarin a tono wannan gawa a jirkita ta ta kalli alƙibla sai dai in an tabbatar da cewa wannan lokaci ta riɓe hakan aka yi wa gawa sallah ba tana mai fuskantar alƙibla ba wannan sallah ba ba sai an sake ta wannan shine addinin mu da harshen mu muke faɗi duk wanda zai gaya maka wata magana sabanin wannan wannan makiyin addinin musulunci ne sai ka rabu da shi wa yaqifu al-imamu wara'a ra'si ar-rajuli liman zai tsaya a bayan kan namiji ma'ana daidai kiyan namiji kenan wa wastal mar'ati kuma mace liman zai tsaya a daidai tsakiyarta wa fihi hadisani akwai hadisai guda biyu akan haka to me yiwa ya saba wa abin da ka karanta a fiqhunka sai a ce ka ajiye fiqhunka gefe guda yanzu manzon Allah ne yake da yancin magana sallallahu alaihi wa sallama malaman fiqhu mai risala ya ce sai a tsaya daidai kirjin namiji mace kuma sai a tsaya daidai daidai kirjin mace namiji kuma sai a tsaya daidai tsakiyar shi sai a ce Allah ya ji kanka mai risala amma ba za mu ɗauki magana ka ba har abada wannan magana ta tashi aiki tunda manzon Allah yana da tashi mun fahimci wannan da kyau to akwai hadisai biyu akan cewa namiji a daidai kanshi za a tsaya mace kuma za a tsaya daidai tsakiyarta al-awwalu hadisi na farko an abi ghalib al-khayyat qala abu ghalib al-khayyat yace wani tabi'i ne shahidtu anas ibn malik salla ala janazati rajulin yace na je gurin anas dan malik sai na samu zai wa wata gawa ta namiji sallah faƙama inda ra'asihi anas ya tsaya daidai kan wannan mamaci wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ra'asi sariri daidai kan wannan makaraɗin inda kan mutumin yake kenan duk ma'ana guda ne falamma rafa'a lokacin da aka ɗauke wannan gawan namiji utiya bi jinazatin ra'atin min quraishin aw min al-ansari sai aka kawo gawar wata mace cikin mutanen quraishawa ko kuma cikin mutanen madina فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانا ابن ابنة فلان ga kuma gawar wance ‘yarwa ne, fasalli alaiha, ita ma kai mata sallah mana, fasalla alaiha sai ana yi mata sallah faƙama wastaha sai ya tsaya a tsakiyarta, kun ga bambancin, namiji ya tsaya daidai kan shi, mace kuma ya tsaya daidai tsakiyarta, wa fi riwaya a wata riwaya inda ajizatiha daidai tsakiyarta daidai bayan kwankwasanta kenan wa alaiha na ashun akhbar wa alaiha na'ashun akhbar ka kiyaye wannan riwaya tana da muhimmanci don za a zo ka ji wata riwaya da malam zai kakkabe mana ita wadda ba ingantacciya bace wa alaiha na'ashun akhbar wannan mace an kawo ta da wata koriyar makara ne kaga ashe da makara aka kawo matar to sai ce wa final ala ibn ziyad al-adawi a cikin mu mu da muka yi sallar gawar akwai ziyad al-ala dan ziyad al-adawi falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajuli wal mar'a lokacin da shi wannan al'ala'u dan ziyad ya ga yadda Anas ya saba wajen tsaiwa ga gawar namiji da kuma tsaiwa ga gawar mace qala sai ya ce ya aba hamza ya kai baban hamza haka ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya komo haisu kumta yadda ka tsaya a gawan namiji dinnan haka manzon Allah yake yi wa min almar'ati haythu qumta yadda ka tsaya wa gawan mace din nan haka manzon Allah yake qala na'am sai Anas yace i qala sai shi al'ala'u dan ziyad yace faltafata ilaina al'ala'u shi mai riwaya abu galibin yace sai wannan malami namu al'ala'u ya waiwayo gare mu fa qala sai yace wa almajiran shi ihfazu ku kiyaye wannan ga sunna yau ta zo mana mun fahimta ko ma'ana a zamanin sahabbai ne da tabi'ai aka kira babban malami na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama anas wanda sai da ya shekara goma tare da ma'aiki yana koyan addinin musulunci yana wa manzon Allah hidima a gidan manzon Allah ma yake karewa to sai aka waye gari yau an yi rasuwa sai aka kawo wa anas wannan gawa da aka kawo gawa sai ya tsaya daidai kan wannan gawa ta namiji ya mishi sallah ana ɗauke wannan gawa sai aka kawo gawa wata mace sai kuma ga ya tsaya daidai tsakiya shine a cikin waɗanda suka yi sallar akwai wani babban alaramma mai suna al'ala'u ɗan ziyad sai ce yadda kai dinnan haka annabi yake sai anan sai ce eh sai shi wannan al'ala'u malami sai wayoyi cewa almajiran shi to ku kiyaye ku kiyaye kun ji yadda ake daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ta tashi duk wata magana aiki har kiyama ta tashi wannan ce shari'a waccan sunanta kuskure mun fahimta bai halatta ai mai risala ya ce kaza sai a ce Allah ya ji kan mai risala amma na annabi za mu ɗauka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine a can ƙasa ya ce kunyatuhu abu nasrin alkunya wannan ala'u dan ziyad dinnan shine abu nasrin wa huwa min siqati tabi'ina yana daga cikin amintattun tabi'ai wa kana min ubbadi ahli al-basra wa qurra'ihim yana daga cikin manyan bayan Allah na ƙasar Basra da kuma manyan alarammominsu makaranta Alƙur'ani. Mata sanata arba'in wa tis'ina ya rasu shekara ta hijira na da casa'in da hudu. Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi. To kaji wannan hadisi na farko kenan wanda ke nuna dalilin maganar da Ashekul Albani ya faɗi. Mun fahimta ko? akhrajahu abu dauda al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 66 zuwa 67 wa tirmidhi da tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 146 wa hassanahu al-imamu tirmidhi ya kyautata ainihin wannan hadisi wa ibn majah wa tahawi al-imam ibn majah ma da tahawi duk sun fitar da wannan hadisi الإمام الطهاوي فتد وانا حديثي أتكم مجلدين فرقو شافي نتري بيو تمانين دا أكو والبيهقي بيهقي كما أتكم مجلدين هو شافي نتلاتين دا بيو والطيالسي دا أبو داود الطيالسي ألم حديثي ندبو بيو دا دليل دا أربعين دا ترى وأحمد دا الإمام أحمد أتكم مجلدين أكو شافي نتري دا قوم شاتقواس دا شافي نتري بيو دا هدو والسياق له لفظ دا أكا كاونا الإمام أحمد دي أخرجوه كلهم من طريق حمام بن يحيى عن أبي غالب dukkan waɗannan malamai da muka lissafa sun fitar da wannan hadisi ta hanyar wani babban malamin hadisi mai suna Hammamu dan Yahaya shine ya ruwaito wannan hadisi daga Abu Ghalib ghaira Abi Dawuda amma banda Abu Dawuda fa akhrajahu min tariqi Abdul Warith wa huwa ibn Sa'id shi Abu Dawuda ya fitar da nashi hadisi ne ta hanyar Abdul Warith dan Sa'idu anhu daga Abi Ghalibin وكذا أخرجه الطهاوي في رواية له مختصرة هكا الإمام الطهاوي ما أتكين وترواية دبن بد واتن دا أكفتي يافتد وانا حديثي تهنير وانا عبد الوارث لن سعيد أما رواية تكيتتيا وإسناده من الطريقين صحيح الشيخ الألباني يتي إسناد وانا حديثي تهنيوين دكا قدابيو إنغان تتوني رجالهما رجال الصحيحين mutanen da suka ruwaito hadisan waɗannan isnadai dukkansu mazaje ne da suna yi riwaya cikin bukhari da muslim ma'ana akwai hadisansu cikin waɗannan littafai ghaira abi ghalibin sai dai abu ghalib abu ghalib bai da riwaya cikin bukhari ko muslim wa huwa thiqatun amma mutumin kirki ne amintacce kama fi taqribi kamar yadda yazo a cikin littafin taqribut tahzib na al-imam ibn hajar lil hafiz ibn hajar fal ujubu minhu sai albani yace to amma abun mamaki gashi a nan gurin alhafiz ibn hajirin ya ce wannan mutum mutumin kirki ne kaifa zakara fi sharhil hadith al-ati an samura min al-fatih to tun da ya faɗi haka kuma yaya da ya zo sharhin hadisin da zamu kawo na biyu hadisin samura a cikin fatihul bari mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da hamsin da bakwai sai ya ce annal bukhari ya ashara ila za'afi hadha al-hadith wannan hadisi da muka gama karantawa alhafiz ibn hajar ya ce wannan hadisi bukhari ya nuni ga cewa hadisi ne mai rauni sun masakata ala zalika walam ya ta'aqqabhu bi shay'in sa'annan kuma sai ibn hajar da ya kawo magana bukhari sai ya shiru bai ci gyaran wannan magana ba kuma ai ya kamata ya ci gyaranta tunda duk mutanen da suka ruwaito wannan ainihin hadisi dukkan su akwai riwayar su cikin bukhari da muslim kun ga mutanen kirki ne kenan babu shakka to sai mutum ɗaya shine abu ghalib arrawi to shi kuma abu ghalib ko da yake ba shi cikin mazajen bukhari da muslim amma shi da kanshi ibnu hajirin a cikin taqribut tahzib ya ce mutumin kirki ne a ƙarƙashin haka lallai hadisi ya tabbata kenan to tunda ibnu hajirin ya tabbatar da hadisi ya tabbata to in ka ji wani ya soke shi ai ya kamata ka nuna cewa wannan suka da wani ya ba daidai bane mun fahimta farahimahullah Allah ya ji kanshi والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد رواية تبيوت أن إتتي وداكتي وفي رواية رأس السريري وأن الرواية أبو داود الطيالسي دبيهقي سكيوتا تهنير الإمام أحمد والرواية الثالثة لأبي داود رواية أكوكما رواية أبو داود وهي عند المذكورين duk malamancan da muka faɗi a baya sun ruwaito wannan riwaya bi nahwiha kwatankwacinta duna lafzi akhdar amma a cikin tasu riwayar ba su ainihin faɗi cewa wannan makara koriya ba ce sai dai suka ce makara kawai mun fahimci wannan da kyau ko to kaji wannan hadisi wannan hadisi ke tabbatar mana da cewa mace in ta mutu ga inda za a tsaya a yi mata sallah shine saitin tsakiyarta namiji kuma in ya mutu za a tsaya saitin keye shi sai a yi mishi ainihin sallah macen karama ce ko babba tsohuwa ce kowace iri haka namijin shi ma kowane iri haka za a bi wannan ka'ida mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin lamba ta biyu sai shi a shekul albani ya ce kultu ni kuwa sai na ce wa inda abi dawuda ziyadatun ukhra la budda min zikriha wa bayani haliha kaji manyan malaman hadisi haka suke yi suna da ihata sun kewaya nan sun shiga nan sun shiga nan in suka kawo maka hadisi sahihi to ta iya yiwa wata ran wani ya je kwaso maka hayaniya da bankaura ya ce to ai ga hadisi kaza to su sun riga sun san shi sai su ce maka tun wuri ga amma ga wani hadisi can amma matacce ne kaka damu da shi ko mun fahimta bayan ya kawo wannan hadisi da ya inganta to shine sai ya ce amma a cikin riwaya ta Abu Dauda a wata riwaya ukhra an samu wani ƙari daban yace babu makawa dole ne mu bayyana wannan ainihin riwaya kuma mu bayyana halin da take ciki wahiya ita ce wai aka ce kala abu ghalibin sai abu ghalib ya ce fasa'altu an sani'i anasin sai na tambaya game da irin wannan aiki da anas yayi fi qiyamihi alal mar'ati inda ajizatiha game da mace da ya tsaya a daidai tsakiyarta fa haddathuni sai wasu mutane suka gaya mini annahu inna ma kana li annahu lam takunin nu'ush ai abin da yasa anas ya tsaya a bayanta saboda ba ta da makara ne fakana ya ƙumul imamu hiyala a jizatiha ya sturuha min alƙaumi don haka liman ya tsaya daidai tsakiyarta don ya kare ta daga mutane kar su ganta to kaji wannan riwaya daga ji in dai ka fahimci magana da nan nan nage kaɗa ka san inda ta nufa a wacce riwaya an ce ga ta da wannan ainihin anna'ashi makara koriya wannan ku aka ce wai saboda ba ta da makara ne shi yasa aka kare ta to shine فهذا التعليل الشيخ الألباني المحدث المحقق سيتي wannan dalili da aka kawo na cewa wai abin da yasa ya tsaya tsakiyar ta dan ba ta da makara ne mardudun min wujuhin magana ce wadda za a bangaje ta ta fuskoki da dama al-awwal fuska ta farko annahu sadirun min majhulin wannan magana ta fito ne daga waɗanda ba a san su ba dan ya ce fa haddasu ni sai wasu mutane suka bani labari su waye ba a san su ba wa ma kana kadhalika fala qimata lahu duk riwayar da ta zama ta majhuli ce ba ta da daraja ba ta da kima ko waiwaya ba za a kalle ta ba ba za a karbe ta ba الثاني فسكة تبيو أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه wannan abin ya saba wa abin da shi kanshi mai riwaya hadisin ya aikata wa huwa Anas radiyallahu anhu shine Anas Allah ya kara mishi yarda fa innahu waqafa wastaha saboda shi Anas ya tsaya a tsakiyar ta ne ma akauni hafin na ashi tare da cewa kuma tana cikin makara ko wa dalla zalika ala butulani zalika ta'lil wannan aiki na Anas wanda shi ya ruwaito hadisin ya nuna cewa wancan dalili da aka ba a waccan matacciyar riwaya ya nuna cewa batacciyar magana ce wa yu'ayyiduhu alwajhu ati wa huwa yace abinda zai ƙara ƙarfafar wannan magana tamu ita ce wannan fuska mai zuwa ita ce as-salisu ta uku annahu khilafu ma fahimahu al-hadiruna li salati Anas wannan ya saba wa abin da su kansu waɗanda suka halarci sallar Anas ɗin suka fahimta wa minhum al-ala ibn ziyad al-adawi daga cikin su akwai al-ala dan ziyad al-adawi fa innahu lamma lamma istafhama min Anas an hadhihi sunna iltafata ila ashabihi wa qala ihfazu shi al-ala lokacin da ya tambayi Anas game da wannan sunna cewa haka ake yi mace a tsaya tsakiyarta namiji a tsaya daidai kan shi da anas ya ce haka sunna annabi ta nuna sai shi wannan malami ya waiwaya ya ce wa almajiran shi ku haddace ko falau kanat mu'allala bi tilkal illa allati ta'udu ala sunna bil ibtali yace da a ce wancan dalili da suka bayar wanda wancan dalili nasu yana so ya rushe sunnan annabi ne lamahtammal ala'u bi hadha bi hadha al-ihtimam al-baligh ihtimam al-baligh da shi wannan al'ala bai ba da muhimmanci akan wannan magana matuƙa ba ko? Da a ce, cewa wai kasancewar ta mace ce kuma ba ta da makara shi ya sa ya tsaya tsakiyarta don ya suturce ta, to ai da shi wannan al'ala'u bai fahimci cewa wannan sunna ba ce balle cewa almajiran shi ku haddace. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma da ya fahimta wata sunna ce fa sai ya ce to ku haddace. wa amara ashabahu bi hifziha ya umarci almajiran shi da su haddace sai ce wa hadha zahirun wannan magana asarari take walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mun fahimci wannan fuska ko ma'ana su kansu waɗanda suka bi Anas din sallah da suka tambaye shi me yasa aka yi haka Anas ya ce saboda haka annabi yake ashe wancan dalili da aka kawo cewa wai an tsaya wa mace a bayanta ne don a kare ta ashe maganar banza ce ko mun fahimci wannan da kyau to kuma dama haka suke bi duk inda kawo sunna sai su kawo wata illa wadda sai sun kwankwatse ta ku kalli waɗannan yan bid'an namu yadda suke yi duk sunnar da ka kawo sai su ce eh mun yadda amma kuma ai sai da aka yi kaza an kace mishi a wani hadisi sai ya ce ai dai haka ba ran da muka yi magana akan jilsatul istiraha ba sai ya ce ai sai tsoho ne yake yi to a wani hadisi aka ce sai tsoho ne yake yi to kuma me yasa tsofaffin ku ba sa yi mun fahimci wannan to in an kawo magana kabdu ai magana kabdu ai annabi ne yake ciwon ciki ko ciwon kirjiwo shi yasa ya to a wani hadisi wani sahabi ya faɗa haka to in ka lura duk inda dan bid'a yake duk inda ka kawo mishi sunna in mun ce yan bid'a fa ku daina kai ta ga yan dariƙa kai tsaye fa tukuna ku auna da naku na kusa tukuna waɗanda kuke hada sahu da kafaɗa da su ya kamata duk sanda aka ce dan bid'a kai sai ka shalla dan dariƙa ka fara aunawa naka kai ma kana tare da naka yan bid'an fa mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka waɗannan da kake hada sahu da kafada da su dinnan suke soke maka sunnoni su ma falayin yan bid'a ne duk jirgi da ya ɗibo su tarago ne bambanta wannan yana kawai shi kenan mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye sai ya ce walidhalika lam yaltafit jumhurul ulama'i ila hadha at-ta'wil yace saboda haka da yawa daga cikin malamai ma ba su waiwai wannan ta'wili ba فذهبوا ila ma dalla alaihi alhadithu sai suka dauki hukuncin da wannan hadisi ya nuna kai tsaye min alwuquf inda ra'sir rajul na cewa namiji sai a tsaya daidai kan shi wa wasal mar'a mace kuma sai a tsaya a tsakiyarta wa minhum al-imam shafii wa ahmad wa ishaq kama fil majmu'i daga cikin malaman fiqh da suka tafi akan cewa za a tsaya a daidai kan mace da daidai kan daidai tsakiyar a daidai kan namiji da daidai tsakiyar mace akwai al-Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq dan Rawiya kamar yadda yazo a cikin littafin Al-Majmu' Sharhul Muhazzab na al-Imam An-Nawawi a cikin mujalladi na biyar shafi na 225 qala ash-Shawkani Muhammad ibn Ali ash-Shawkani sai yace a cikin ainihin mujallad na hudu shafi na a hamsin da bakwai nailul autar kenan sai ya ce wa huwal haqqu wannan magana ita ce gaskiya shi yasa shaukani yake daga cikin malamai almuhaqqiqun masu tabbatar da gaskiya ba ruwansu shafi'i ne ya faɗi magana ko ahmadu ko maliku ko waye ya faɗa tana da dalili daga annabi sai su ce ita ce gaskiya babu dalili daga annabi sai su ce wannan magana ba gaskiya bace ba za a bi ba to shine abin da kullum muke gaya mutane kowa ya kokari ya sai littafin dan fodiyo hidayatu tullabi ila tariqis sawabi dan fodiyo yake duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kiran wannan abu mazhabin wani sunan wannan shari'a mun fahimta duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka ce wannan mazhabi sai ka ce wannan shari'a ce wajibi ne da ni da kai da wani da wani kowa ya bi in dai mu musulmi ne mun fahimta amma in aka ce ga abu ya zo cikin qur'ani ko hadisi ka ce ai wannan ba mazhabin ku bane shikenan ka sauke sunan musulunci daga kanka amma in fahimtar wani malami ne to in kaga fahimtar te maka ka dauka in kaga fahimtar ba te maka ba ka iya aje mishi wannan ba kai laifi ba amma ya zo ya ce maka ka yi kaza ka yi kaza saboda Allah ya ce annabi ya ce ka ce ba za ka dauki wannan ba shikenan baka cikin musulmi don haka ka yi hankali waɗannan irin hujjojin da albani yake ta tsayar muku kenan ga kuma shi ana karanta muku da hausa ana fassara maka ɗaya ɗaya sai ya ce za a tsaya daidai kan namiji mace kuma daidai tsakiyarta ya ce muna da hadisai guda biyu akan haka ga hadisi na farko ka ji ya kawo maka ko to zai kuma kawo maka hadisi na biyu shi yasa in an zo za a yi sallar gawa sai kaga limamin ku mai wa muqallidi ne sai kaga ya tsaya daidai kwankwasan namiji sai ka ce a a liman dawo daidai kan namiji haka annabi ya ce zai iya yi wa ya ce maka ai wannan ai mazhabin ku ne ai ra'ayin ku ne sai ka ce a wannan shari'a ce kai yadda aka ce din shari'a ce wannan ba in ka ji ana maganar mazhabi ba a samu magana Allah ya ce ko annabi ya ce ba to yanzu in aka bi wannan ka'idar ɗan bid'a guda nawa ne tun daga limaman haifan sojojin ba suna da yawa ba to shi yasa ka daina ɗaukar zafi akan ɗan bid'a auna akan ka tukuna shin kai yaya kake wajen sunna din mun fahimta yaya kai kake wajen sunna annabi sallallahu alaihi wasallama din shi wancan dan bid'a ana faɗa da shi akan waccan bid'a da waccan sunna kai kuma ana kai kuma ka yadda da wannan bid'ar shi bai yadda ba ai wannan sunnar shi bai yadda ba shi yasa kace dan bid'a ne kai kuma nan ka zo ka latse taka sunnar da kake so ka latse ka kafa tutar taka bid'ar da kai da shi ba kun yi tarayya ba bambancin ku kawai shi ya musu waccan kai ka yadda da ita kai kuma ka yadda da wannan kuma ka yi musu waccan to yaya aka yi ba duk hukuncin ku ɗaya ba misali wannan ya ƙi ruku'u a sallah sallar shi ta ɓaci ya ƙi ruku'u da gangan ya ƙi ruku'u ba sallar shi ta ɓaci ba kai kuma sai ka yi ruku'u amma kuma ka ƙi yin kabbar harama da gangan duk mai hukuncin ku kowa ya latse farilla da gangan amma ai farillolin daban-daban ne ko to amma kuma ga sallar ku ta ɓaci to haka shi saboda ya ɗauki aƙida kaza can ya zama ɗan bid'a kai kuma ka zo ka ɗauki wata daban to ka sani da cewa ba aƙidar ɗariƙar tijjaniya ce kawai za ta iya fitar da kai musulunci ba ko ta mai da kai ɗan bid'a akwai abubuwa da yawa da za ka ɗibo wa kanka waɗanda za su mai da kai kafiri ko ba maguje ko ɗan bid'a ko wani suna makamancin haka shi yasa sai kai hankali kar ka ce ai tun da ka daina yin ɗariƙa kenan duk wannan faɗa da ake kawo muku kuke yi da sunna ɗin nan kuke ta faɗa da sunna duk addinin ku ɗaya da 'yan ɗariƙa duk ba ku da bambanci shibran da shibrin don da me suka yi fada da sunna suka kawo mai bid'a kai ma kai fada da ita to me bambanci shi yasa kai a hankali mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu qultu ni Muhammad Nasir Din Al-Albani sai na ce wa ikhtarahu ba'd al-Hanafiyya an samu wasu daga cikin malaman Hanafiya ma sun zabi wannan hukunci da yazo daga Annabi cewa a tsaya daidai ƙeyar namiji mace kuma daidai tsakiyarta bal huwa qaulul li abi hanifata nafsihi kama fil hidaya ya ce ma ai shi kanshi abu hanifa an samu cikin maganganun shi ya faɗi wannan magana ɗin kamar yadda ya zo a cikin littafin alhidaya babban littafi ne na fiƙihun hanaf a mujalladi na farko shafi na 462 wa abi yusufa aidan haka kuma a cikin ainihin mazhabin hanaf ɗin an samu abu yusuf har yau shi ma ya tafi akan wannan fahimta ɗin kama fi sharhil ma'ani kama yadda ya zo a cikin sharhu ma'anil asar na al-imam tahawi mujalladi na farko shafi na 284 lil imam tahawi ga al-imam tahawi wa rajjahahu ala qawlihima al-akhar imam tahawi sai ya tabbatar da wannan maganar ya rinjayar da ita a bisa ɗaya maganar tasu da abu hanifa da almajirin shi abu yusuf sun taɓa faɗar cewa za a ainihin tsaya saɓanin yadda ya zo a wannan hadisi to daga baya kuma suka da suka tabbatar da hukuncin kamar yadda ya zo a wannan hadisi to da tsahawi ya zo sai ya ce to tun da an samu malamanmu sun yi maganganu biyu ɗaya ta yi daidai da sunna ɗaya ta saɓa wa sunna to sai mu ɗauki wadda ta yi daidai da sunna ɗin mu tabbatar da ita gare su ko ko ba shi ne ba tunda wannan ta saba wa sunna sai a aje ta wannan ta daidai da sunna kuma duk daga harshen su ya fito sai mu ce to yanzu sun tabbatar da sunna kenan da da suka faɗi wancan mewa ba su gano hadisin bane wa huwa yaqumu min ar-rajuli wal mar'a hiza as-sadri ita ce maganar su da suka ce da namiji da mace duk baki ɗaya za a tsaya daidai kirjin su ne to magana su da da suka faɗi kenan to daga baya suka dawo sai suka tabbatar da cewa a ga inda za a tsaya wa namiji daidai ke shi mace daidai tsakiyarta to sai tsahawu ya ce to wannan maganar tasa ta fi ƙarfi tun da ta yi daidai da sunna wa huwa qaulul imami muhammad aidan har wa yau ma wannan maganar ta yi daidai da maganar al-imamu muhammad manyan almajiran abu hanifa guda biyu da muhammad da kuma abu yusufa dukkansu sun dace akan cewa ainihin a yi daidai da abin da ya zo a sunna din wa alaihi hanafiya ya ce to akan haka mazhabin hanafiya suke kenan tunda manyan limamansu sun tafi akan haka wahtajja lahum fil hidaya bi qawlihi li annahu mawdi'ul qalbi amma a cikin littafin can na al hidaya wai sai aka kafa hujja da cewa abin da yasa aka ce da namiji da mace a tsaya daidai kirjin su wai saboda daidai nan zuciya take wa fihi nurul imani anan hasken imani yake fa yakunu al qiyamu indahu isharatan ila shafa'ati li imanihi to sai zaman an tsaya daidai kirjin mutum wai kama ana nuni ga an zo ceton imanin shi kenan kaji wai wannan ra'ayin aka sa aka soke abin da yazo daga annabi ثم ذكر قول أبي حنيفة أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس sa'annan sai kuma ya dawo sake faɗan magana Abu Hanifa din nan ta farko maganganu biyu ne dama na Abu Hanifa ko to bayan ya kawo waccan kuma sai zo ya faɗi wadda ta daidai da sunna ya ce kuma ainihin ya kafa hujja ne da magana anas da anas ya ce huwa sunna wannan shine sunna fa ajaba anhu sahibul hidaya bi qawlihi sai shi mai littafin alhidaya din sai ya abin nan ya bada amsar wannan magana da aka danganta ga Abu Hanifa ya kafa hujjata da Anas ya ce qulna ta'awiluhu kaji fa bayan ga hadisi sahihi sai ce to yadda za a murɗe wannan hadisi tunda murɗewa ke na wannan ba ta awili ba yadda za a murɗe wannan hadisi sai a ce inna jinazataha lam takun man'ushatan ai gawar wannan mata da Anas ya tsaya ba ta da makara fahala bainaha wa bainahum dan haka ya shiga tsakanin wannan gawa da mutane dan kasu ganta qultu ni albani mai littafi sai nace kad arafta mimma sabaqa butulana hadha at-ta'wil daga cikin hujjojin da muka kawo maka ai ka riga ka san yadda za a rugurguje wannan murda magana ko wannan tawilin ko shine mai hadisi ya zo sahihi a cikin asarin kai an ce an tsaya akan gawarta wadda take da makara to kaji duk sai da ya kawo magana malamin mazhabin su fa wadda ta daidai da sunna amma sai ya ɗauko kuma ra'ayi sai ya ce amma saboda kaza saboda kaza ga yadda za a kashe wannan sunna to wallahi duk inda muta'assiba suke haka suke duk inda suke Allah ya kiyaye shine sai yake cewa summa law sullima lahum kuma ma da za a sallama musu fama huwa hujjatuhum fi mukhalafatihim alhadith fi shatrihi alawwal to inda za a sallama musu wajen mace da suka saba ko to wajen namiji kuma da suka saba fa wajen bangaren abin da ya shafi kashi na farko na hadisin wa huwa alwuqufu hidha ra'sir rajuli wajen tsayawa daidai kiyar namiji da yazo a cikin hadisin in mace sun yi tawili sun ce saboda ba ta da makara ko to namiji kuma da a cikin sunna an ce za a tsaya daidai kanshi suka ce su kuma daidai kirjin shi to nan kuma wannan ta'awili za su yi ko kun fahimta to shine ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace faqalu hum bi bal yaqifu hidha'ahu ko sai suka ce ai bal yaqifu hidha'ahu zai tsaya daidai da kafadar ainihin namiji to shine sai Albani ya musu ta'liq yace walaita shi'ri ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التأويلات الباطلة me yasa ne wai suke fitowa ƙarara suke yin faɗa da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin waɗannan dalilai waɗanda suke ɓatattun dalilai wa qaulihim cewa da suke din nan li'annahu mawdi'ul qalbi har zuwa ƙarshe wa a'immatuhum qalu ko wa a'immatuhum qalu biha fi qaulin lahum cewa da suka yi ai wai saboda wannan ne wurin da zuciya take nan haske yake nan duk limamansu su ba su kalli wannan ba limamansu su sun dace da wannan maganar a cikin wata daga cikin fatawoyinsu afala akhadhu bihi kama fa'ala at-tahawi rahimahullah dan me ba za su dauki maganar limamansu wadda ta daidai da sunna ba kamar yadda al-imam at-tahawi yayi al-imam at-tahawi babban malami ne mai littafin al-aqidatu tahawiyya babban malami ne a cikin mazhabi din ya watsar da waɗannan ra'ayoyin ya zo ya ɗauki ra'ayin na malaman nashi waɗanda suka yi daidai da sunna to su me ya hana su yin haka fa yakunu asabu sunna yadda zai zama sun dace da sunna wa akhadhu bi qawli al-a'imma fi anin wahidin kuma a lokaci guda sun ɗauki maganar limaman nasu tunda an samu limaman sun faɗi wannan ko to su riko da maganar da ta zo daga limaman wadda ta dace daga annabi mana su saki wadda bata dace daga annabi ba ba sun huta ba tunda dai su sai sun yi joini da limaman ko mun fahimta wa ma'a hadhihi al-mukhalafati as-sariha yace amma tare da irin wannan fitowa da suke karara suna sabawa li hadhihi sunna wa ghairiha ga wannan sunnar da waɗansu sunnonin ma mimma ya ati tanbihu alaihi waɗanda za mu zo nan gaba muna faɗakar da kai sunnoni ne sun tabbata amma sai ga suna saba musu yansibuna man yattahimuhum bi annahum yuqaddimuna ar-ra'ya ala sunna ai ka gansu su anan kaga yadda suke kaddamar da gabatar da ra'ayi akan sunna ko amma sai ka ji suna tuhuma kuma wani cewa kai kana gabatar da ra'ayinka akan sunna mun fahimta ila ta'assubi alaihim cewa kai kana kin limaman fiqhu kana kawo naka ra'ayin kana gabatarwa akan sunna kuma kai baka goyon bayan malaman fiqhu to su kuma ga su anan sun saba wa sunna kuma sun saba wa malaman fiqhu to su kuma me za a ce da su kenan ai kaga yanzu kana fahimta wannan matsala albani yana wannan rubutun a ƙasar sham yanzu amma kaga gashi kuma nan in ka gwada da nan zariya me yake faruwa ka gwada ka gani duk ba ɗaya bane cewa za ka yi annabi ya ce ka ba sai a ce wannan ra'ayinka ne mun fahimci wannan yanzu ga matsala duk ba an yi musu nasiha sun gyara ba jam'i guda biyu a masallaci ɗaya bayan masallaci yana da liman yana da ladan naɗaɗɗu to bai halatta a zo an idar da sallah a zahar a sake jam'i na biyu ba sai dai kowa ya nashi bai halatta bayan an yi sallar la'asar a zo a sake jam'i na biyu ba sai dai kowa ya zo ya nashi kana son falala din nan 27 to zo da wuri amma har ka ki zuwa da wuri to falala ta wuce ka kaiwa kanka asara sai a ladabtar da kai a ce kai kai kadai gobe in kana so ka samu wannan falalar zo da wuri in ba haka ba me amfanin hada jam'in kenan to wani masallacin sai ka je ka samu sai ai jam'i 30 to kuma makaruhi ne yin wannan jam'in cewa makaruhi din yana da dalilai a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad da abu hanifa duk akan wannan fahimta suka tafi to dan menene mutane ba su dauki wannan ba ko mun fahimta malaman mazhabobi guda hudu din nan dukkan su sun ce bai halatta ai jam'i na biyu a cikin masallaci ɗaya ba duk sun tafi akan haka to amma kuma sai ka je ka samu mutumin da ke zargin ka kai kana kin bin malaman fiqh sai ka samu kuma suna yin haka a masallacin su to su kuma nan me suka gabatar sun gabatar da ra'ayinsa akan ra'ayin malaman fiqh kuma akan ra'ayin sunna kuma kai da ka kawo cewa kai annabi ya ce kaza yanzu wannan mas'alar gashi da wani liman zai zo ya tsaya daidai tsakiyar namiji sai ka ce mishi a'a malam ana tsaya daidai kan shi ne haka ya zo a sunna in ka kawo mai hadisi sai ya ce wannan fahimtar ka ce to wannan ba shine dariƙa ba ko shine dariƙa fa ba kwana fa duk wanda yake dariƙa ko ubanka ne ka ce dan dariƙa ne fa ba kwana in kai haka ka zama azzalimi ko uban waye ya kauce hanya ka nuna ya kauce hanya in ba haka ba Allah zai saka ka a wuta wane ya kauce hanya ka zo kai mishi gwanjan tsiya wane ya kauce hanya shi kuma ka gyara abin a to shi me maka duk wanda ya kauce hanya ka ce ya kauce hanya duk wanda yake kan daidai ka ce yana kan daidai sanda aka yi ta buga da yan dariƙa sai a ce akwai hadisi daga annabi sai su ce a'a sai a ce ba za a ɗauka ba ba haka aka yi ba to yanzu duk wanda ya kawo magana akwai hadisi babu sai a ce to ajiye ai mu dama ba mu yi dariƙa ba to kuma yanzu dan menene zaka zo ka kawo mana ita a cikin tsumma jama'a mun fahimci wannan da kyau wallahi in ba haka ba za ka gama bautawa Allah kakaf kana tsammanin bauta Allah kake ka je kuma ranar alkiyama ka shiga cikin waɗanda suka yi asara qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna Allah ya ce kuna zan bayyana muku waɗanda suka yi asara ayyukansu su ne waɗanda suna ganin kyautata aiki suke a halin mummunan aiki suke kana cewa kai ahalin suna ne kuma kana bid'a ka bar ɗariƙar tijjaniya kuma ka dawo kana yin ɗariƙar kanka ko kuma ɗariƙar wanda ka yadda da shi to me bambanci to ya kamata kowa ya fahimci haka duk malamin da ya zo ya kawo maka ra'ayi ka ce algafata malam akwai hadisi akan haka babu to mu muna da wani hadisi wanda aka samu daga annabi sahihi dan haka da shi za mu yi aiki to sai kokarin kada maka gwanjon jahilai su tare akan ka ga wani ya saba malaman fiqh ka ce kar kai mini rashin kunya kimar shi da kai dama dan ya bi sunna ne fa kimar shi da kai kenan kar kai mini rashin kunya a ce annabi ya ce ka ce na bi ra'ayina kar kai mini rashin kunya to sai ka sauke mai lodi sai ka ga ya natsu an yi magana sai kowa ya fahimta amma in ka sake zai maka biki wallahi zai maka biki aka kai hadisi ka kawo shi kuma ra'ayi jama'a wallahi in ba mai haka ba Allah wallahi in kana jin kunyar wani game da sunna wallahi za ka yi asara waye ba a buga da shi ba a ƙasar nan akan ya ce za a bi ɗariƙa aka ce a'a ka kawo mana daga annabi babu daga annabi kowaye sai ka ga ɗan yaro ɗan shekara ashirin da uku ya kifar da shi ko ba haka ba ne to wallahi yanzu duk tsawon sandan shi wallahi ko tana taɓo sama ba ruwanmu da shi rawanin shi koya yake ka kawo mana daga annabi babu daga annabi ya ajiye shi kenan amma an ba haka ba jama'a an wahalar da iyayenmu kuma yanzu mu kuma za zo a wahalar da mu saboda Allah kaula haye ta sa su suna gudun fanfalaki mala rududududududu tsofaffi su kwasa da gudu ya je alwala su cinye kasa alwala su su fashe buta kuma yanzu kai kuma wani kato ya zo yana wahalar da kai to ai wannan asali ai shine ainu kala kato kenan ai asalin kala kato kenan kana cewa annabi ya ce shi kuma yana cewa mu ba za mu ɗauki wannan fahimtar ba sai ka ce a'a saurara kai ka sani ba ba a cikin ɗariƙa muke ba idan kai waye musulunci muke yi in ce maka annabi ya ce ka ce ra'ayi to wallahi kai hankali da kanka to sai ka ga yana so an yi magana to kowa aƙidar da muke son ya ɗauka kenan wallahi in ba haka ba wallahi za su raba ku da ɗariƙa za su cusa ku cikin ɗariƙa amma duk wanda zai kawo mana ya kawo mana daga Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dama hadisi na farko kenan ko asani hadisi na biyu an samurata bin jundubin daga samura dan jundub qala yace sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa salla ala ummi ka'abin annabi yayi sallar gawa ga uwar ka'ab ka'ab dan malik kenan matat wahiya nufasa'u ta rasu alhalin tana ainihin naƙuda garin naƙuda ta haihu wajen haihuwa wajen haihuwa sai ta rasu faqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lissalati alaiha annabi ya tashi zai mata sallah sai ya tsaya wastaha tsakiyarta to ba shikenan ba to kaga to haka ake so duk wanda ya magana yanzu da ko duk kowa duk wata kiyayya da wani malami ya sa maka ka aje ta gefe guda ka dauki littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani kana karanta ka gani sai kaga wallahi babu abin da zai gamsashe ka kuma baka da mafita irin wannan hanyar in aka dauka farko me yace yace mas'ala ta 73 yace namiji a tsaya daidai kiyar shi mace a tsaya daidai tsakiyar ta yace muna da hadisai biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo maka waɗannan hadisai da ya kawo maka bai yi maka irin ta mutanen garin ku ba su mutanen garin ku sai su kawo maka hadisin sai ai shiru sai a ce Annabi ya ce sai shiru ya share bakin shi sai ya zauna a wannan littafi oho ya inganta oho shi dai Annabi ya ce to shi ko sai ya ce akhrajahu Abdurrazzaq Abdulrazak ya fitar da wannan hadisi a cikin Al-Musannaf mujallad na uku shafi na 468 wal Bukhari da Bukhari mujallad na uku juz'i na uku shafi na 156 zuwa 157 abin da yasa aka gabatar da Abdulrazak akan Bukhari ba dan littafin Abdulrazak ya fi na Bukhari inganci ba sai dan Abdulrazak malamin Bukhari ne zaka ji so da dama Bukhari yana cewa haddasana Abdulrazak amma amarin har zuwa ƙarshe to dan kasancewar shi malamin shi ne don haka ake gabatar da abubakar ibn abi shaiba akan bukhari ake gabatar da al-imam ahmad akan bukhari domin dukkan su malaman shi ne wa muslimun haka muslim ya fitar da wannan hadisi juz'i na uku shafi na sittin wasiyaqu lahu lafazin da aka kawo na muslim ne wa abu dauda haka al-imamu abu dauda a cikin juz'i na biyu shafi na sittin da bakwai wa nasa'i da nasa'i mujallad na farko shafi na ɗari biyu da tamanin wa tirmidhi da tirmidhi mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai wa sahahahu kuma tirmidhi ya inganta shi wa ibn maja ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi mujallad na farko shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar wa ibn al-jarud da ibn al-jarud a cikin littafin shi al-muntaqa a cikin lamba hadisi na 267 wa tahawi da al-imam at-tahawi a cikin littafin shi sharhu ma'anil athar mujallad na farko shafi na 283 wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 34 wa tayalisi da al-imam abu dawud da tayalisi lamba hadisi na 902 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyar lamba hadisi na 1914 to kaji yadda ake yi shin an maka haka to wallahi min tijjaniya ila jahimi Allah in dai ba a yi maka haka Allah an raba ka da tijjaniya ne za a kai ka jahimi sai an kawo maka daga annabi kuma a ce littafi kaza littafi kaza littafi kaza littafi kaza littafi kaza a bayyana maka a fayyace to ana son gaskiya kenan ibn hajirin a farkon bulugul maram sai ya ce kowane hadisi zan kawo a bulugul maram zan ce wani ne ya fitar da shi zan yi magana akan ingancin shi ya ce li iradati nusuhil umma saboda ina son yi wa al'umma musulunci nasiha ashe duk mutumin da ke son yi mana nasiha in ya faɗi magana ya gaya mana inda take in ba haka ba ka zo ka ce annabi ya ce yanzu kana rayuwa a karni na goma sha biyar tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla akwai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ya aka manzon Allah ya ce to sai ka ce mana a duba littafi kaza wannan littafi in aka je aka duba an ba gani ba sai a dawo wurinka a ina yake buɗo mana in ka buɗo to sai a duba ya inganta eh ya inganta to ice ko ba mutsalaki bane ko kuma da ba nasiki bane ko mansuhi sai an bincika waɗannan mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu wal hadisi yace wannan hadisi wadihu dilala ala anna sunnata an yaqifa al imam hidha'a wasil mar'a yace wannan hadisi karara yana nuni akan cewa abin da sunna ta nuna shine liman ya tsaya daidai tsakiyar mace wa huwa bi ma'ana hadisi Anas wannan hadisi ma'anarsa daya da hadisin Anas da yace inda ajizatiha daidai tsakiyarta bal hadha mimma yaziduhu wuduhan yace wannan hadisi yana ƙara bayyana shi ƙarara fa innahu asrahu fi dilala ala al muradi min hadisi samura yace saboda wannan hadisi ya fi fitowa ƙarara wajen nuna abin da ainihin ake nufi na hadisin samura mun fahimci wannan da kyau ko to kaji wannan shari'a ce yanzu aka gaya maka ba mazhabi bane shi yasa wajibi ne ne in bi wajibi ne kai ka bi wajibi ne duk musulmi ya bi mun fahimci wannan idan ka ce ba za ka bi wannan ba to kayi asara addininka jama'a mun fahimci wannan da kyau to wallahi kullun ina gaya mana Allah babu abu mafi rugurguzawa da lalata addininka irin shirka da bid'a to kuma babu hanya mafi saurin a batar da kai irin a kawo maka magana ba a danganta maka ita ga Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan za a batar da kai kenan Allah ya shiryar da mu to shine sai ya ce al mas'alatu rabi'a was sab'un mas'ala ta 74 الشيخ albani ka saurara ka jifa da kunnanka abubuwan da Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake rubuta da hannun shi duk abin da wani fasiki zai gaya maka ya kuma ce karka duba littafin ma'ana irin addinin yan ɗariƙan nan dai da ake kwabar ka yake kawo maka fa saboda su sai su gaya maka magana game da su ce wane ba yahude ne wane ba wahabiye ne sai su ce amma karka sake yana wa'azi ka saurare shi karka sake ka buɗe littafin shi ka karanta karka sake ka ji kasa ɗin shi in ka ji yana karatu ka gudu saboda sun hallaka ka kuma ba su baka reference ba su baka dalilin da zaka je ka gane hallaka ne saboda in suka baka ka saurara din zaka bi in suka baka ka karanta zaka bi jama'a mun fahimci wannan da kyau to saboda haka sai ka saurara yanzu kaga zai maka wasu maganganu wanda yake mai yiwa sun saba wa garinku sun saba malaman garinku duk ilimin garinku gaba ɗaya mai yiwa waɗannan maganganun da za a yanzu sun saba musu to amma ba laifi tun da ya kawo daga annabi ai sai ka huce kamar yadda takobin cikin kube ya ce wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ya ce za a ainihin yi wa gawa kabbarbari hudu ko biyar ila tis'i takbiratin ko shida ko bakwai ko takwas har zuwa kabbara tara duk za iya yi wa kullu zalika sabata ala nabi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ayyuha fa'ala ajza'ahu duk wanda mutum yayi to wannan ya isar mishi ya halatta in kai mun fahimci wannan jama'a ka iya yin hudu ka iya yin biyar ka iya shida ka iya bakwai ko takwas ko tara duk wanda kai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama don haka wannan ba mazhabi sunan shi ba sunan shi me shari'a in aka kiraye ka wajibi ka bi kowa fai karanta wannan littafi na dan bodiyo wannan shari'a ce idan malaman fiqihu mai askari mai risala mai muktasar ya ce idan liman ya kabbarbari suka fi guda hudu to ka sallame ka bashi wuri sai a ce Allah ya ji kanku Allah ya gafarta muku amma mu dai abin da yazo daga annabi shi zamu ba za mu kauce ba da bid'a akai to sai mu kauce sai ya ce wal aula at-tanwi'u abin da yafi shine ayi nau'i nau'i fa yaf'alu hadha taratan wa hadha taratan wani lokacin ayi wannan wani lokacin ayi wannan kama huwa sha'anu fi amsalihi kamar yadda ainihin sha'anin yake wajen abubuwa da suka tabbata makamantan wannan mislu adiyatil istiftahi kama addu'i na buɗe sallah malaman mu na malikiya Allah ya ji kansu suka ce in ka ce Allahu akbar bai halatta kai wannan addu'a ba sai mu ce Allah ya ji kanku Allah ya saka mu da kuwa aljanna amma ba za mu bi magana ku ba ya tabbata daga annabi nau'i goma sha biyar na du'a ul istiftahi duk a watsar da su saboda wani malami ya ce makaruhi a'a ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar farilla yana yi a sallar nafila yana yi kowace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi du'a ul istiftahi wata ran sai ya kabbara in ya kabbara sai ya shiru sai Abu Huraira ya ce ya ma'aiki na hada na baka uwata da ubana fansa shiru da kake yi bayan kai kabbara harama kafin ka fara karatu me kake cewa sai ce ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal baradi yace abin da nake cewa kenan sai Abu Huraira ya haddato mana wannan wannan a cikin sallar farilla kenan akwai na sallolin dare akwai na sallolin nafilfili wannan hadisi na Abu Huraira Bukhari ya fitar da shi akwai wanda Muslim ya fitar akwai wanda Abu Dauda da Tirmidhi ya fitar addu'o'i nau'i nau'i to tunda sun tabbata wata ran sai kai wannan wata ran sai kai wannan wata ran sai kai wannan abin da ake so kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to duk wai waɗannan sunnoni fa saboda ra'ayin wani malami kadai shikenan wai sai ka aje su kai kana tsoron ka ka saba malamin fiqhu amma baka tsoron ka saba manzon Allah wanda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mishi da'a za ku shiryu mafhumul mukhalafa shine me in ba ku yi mishi da'a ba fa za ku bata sallallahu alaihi wasallama wasiyar tashahudi da sigogi na tahiya tahiya din da kaji nau'i nau'i ce ba iri ɗaya ba ce kawai da ka sani akwai nau'i nau'i wasalawatil ibrahimiyya da salatoci na ainihin ibrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin iri iri ne duk salati wanda yake tabbatacce daga annabi sai kaji kama sallaita ala ibrahima a ciki kuma ba za ka ji sayyidina a ciki ba amma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa yake maka kai haka wannan salatin annabi ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wannan ba salatin annabi bane abin da ya tabbata daga annabi ko dai kai cikakken salati ibrahimi ko kuma kai salati nan an kira sunan shi sallallahu alaihi wa sallama ko alaihi salatu wa salam wannan kam ya tabbata amma sallallahu alaihi menene a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim a ina aka samu wannan daga annabi to ba za a yi shi ba ba salatin annabi bane bid'a ce a aje ta wa nahwiha da abubuwa makamantan waɗannan wa in kana la budda min iltizami nau'in wahidin minha yace ko da yake babu makawa a fayayin nau'i ɗaya babu maka sai a lazimci a fiyin nau'i ɗaya amma lokaci zuwa lokaci kuma ana yawaita yin wasu daban-daban su kuma dan kar a manta da su kamar ƙira'a za a ga cewa mun fi yin ƙira'a ta ainihin abin nan ƙira'ar asim ko ita ce riwayar hafs za mu zo maliki yawmiddin za mu zo kuma ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga ita muka fi wata ran kuma sai ka ji mun ce maliki yawmiddin ita ce qira'ar jumhur sai ka ji wani lokacin mun koma wa warsh maliki yawmiddin muka zo sai mu ce siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين wani lokacin sai ka ji mun koma hamza غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله كتشن سيكا جمين شقا قالون عليهم ولا الضالين هكا من فهمت يا جماعة tunda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai zama yin hudu din to annabi ya faya yin hudu din dan haka za ga mafi yawancin sahabbai sun ruwaito hudu din to amma kuma gashi an samu wasu sahabbai kuma da dama su ma sun ruwaito biyar har zuwa tara din da aka faɗi sai yake cewa fahuwal arba'a sai a fi lazimtar yin hudu din li'annal ahaditha fiha aksaru saboda hadisan da suka zo game da yin hudu din suna da yawa wa ilaika bayanu zalika yace ga bayanin waɗannan abubuwa za a yi maka alif ko hamza na farko sai yace ammal arba'u game da yin hudu din nan yanzu zai ta kawo maka hadisai na yin hudu din ne yazo ya kawo maka na yin biyar da sauran kuma sai ya ce fafiha a hadisu an jama'atin min sahaba akwai hadisai da aka samo da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dama al-awwalu na farko an abi hurairata daga abu huraira wa qad madha hadithuhu fil mas'alati at-tasi'a wal khamsina as-sabi' fi salati ala najashi wa annahu sallallahu alaihi wasallama kabbara alaihi arba'an an samo hadisi daga abu huraira an karanto wannan hadisi a matsala ta hamsin da tara a lamba ainihin a darasi na bakwai wanda ya zo magana akan sallah da annabi ya wa najashi ko haka ce annabi ya yi wa najashi bari guda hudu mun karanto wannan a cikin shafi na tamanin da tara a nan abin da shekul albani ya faɗi kenan amma yana nufin shafi na ɗari ɗaya da goma sha shida a wannan sabuwar taba'a mun fahimta jama'a asani na biyu عن ابن عباس لقى ابن عباس ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا وانا حديثنا ابن عباس شما يا wuce a cikin waccan mas'ala da muka faɗi mas'ala ta hamsin da tara a cikin ainihin hadisin sallah ga mutumin nan wanda ainihin aka rufe da daddare fisadisi ya ce shi kuma a wajen darasi na bakwai in ba manta ba an kasafta waɗanda shari'a ta shar'anta a yi musu sallah to anan muka karanto الحديث الأول حديث نفرقو شافي نتمانين دبقوا أصوه الطبعة كينا wannan kuma shafi na ɗari ɗaya da sha biyu kenan mun fahimta ko asalisu hadisi na uku an yazid ibn sabitin daga yazidu dan sabit fi salatihi sallallahu alaihi wa sallama ala maulatin li bani fulani fi qabriha wa huwa fil makan al mushari ilayhi ba'da hadith ibn abbas bi hadithin ya ce sai kuma hadisin yazidu dan sabit wanda aka samo shi cewa annabi ya yi wa wata bararriyar baiwa ta ainihin wato bani fulan wadda annabi ya je ya tsaya a kabarinta ya mata sallah ya ce wannan hadisi yana nan a can gurin da muka faɗi bayan hadisin ibn abbas da hadisi ɗaya duk mun karanta waɗannan hadisan dukkansu suna nuna annabi ya yi sallar gawa ya kabbara hudu din ne الرابع حديث نهدو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها aka samu daga wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama game da ainihin sallah da annabi ya wata talakar mace wata mace talaka ko wadda ya je tsaya a kabarinta hadisin ta yace wa hadithuha mazkurun aqiba hadisi yazid ibn sabit al-mushari ilayhi anifan yace hadisin ta shi kuma yana nan an faɗe shi a ƙarshen hadisin yazid dan sabit wanda aka yi nuni gare shi din can a baya mun fahimci wannan da kyau ko al-khamis hadisi na biyar duk waɗannan hadisai fa yana nuna maka suna tabbatar da hudu din ne an abi umamata yace daga abi umama radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala abu umama yace to anan ƙasa sai yace laysa huwa aba umamata al-bahili as-sahabi al-mashhur ba abu umamata al-bahili wanda ka fi sani ba wannan shahararren sahabi bal hadha akharu ma'rufun yace wannan ma wani abu umamata din ne shi ma sananne ne bi kunyatihi aidan an san shi da alkunya shi alkunyar sa daya abu umama abu umama wasmuhu as'ad sunan shi as'ad wa qila sa'ad ibn sa'ad ibn hanif al ko al-ansari wa qila sa'ad ibn sa'ad ibn hanif al-ansari wasu kuma suka ce sunan shi sa'adu dan sa'ad dan hanifin al-ansari ma'adudun fi sahaba shi ma yana daga waɗanda ake kidayawa yana cikin sahabbai lahu ru'yatun shi ma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yasma min min annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma bai ji hadisi daga annabi amma ya ga annabi ya nuna yaro ne karami kenan fal hadithu min marasilis sahaba dan haka wannan hadisi yana daga cikin marasilis sahaba wa hiya hujja kuma hujja ne marasilis sahaba mun fahimta to abu umama ta yace قال يتي السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يد سنة تك جمد سلر غاوة كبر تفرق أكرن تفاتها أبوي ثم يكبر ثلاثا sannan sai kuma mutum ya kabbar bari guda uku wa taslimu inda al'akhira sai kuma ya sallama bayan kabbara ta hudu kabbara nawa kenan kabbara hudu to ya ce as sunna to a ƙa'idan sahabi ya ce kaza sunna ne to wannan ana danganta shi ga ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan ko ka karanta littafin ma'arifatu ulumil hadith na al-imam al-hakim an-naisaburi akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 281 wa anhu ibn hazmin ibn hazmin kuma ya ruwaito ta hanyar imam shafi'i kaga ibn hazmin dama sai ruwaito sai dai ga sun hadu da bukhari ko muslim ko abu dauda ko nasa'i a hanya a cikin juz'i na biyar na muhalla shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci kama qala al-hafiz fil fath kama yadda al-hafiz ya faɗi a cikin fathul bari wa sabaqahu an-nawawi fil majmu' al-imam an-nawawi ya rigaye ainihin al-hafiz kamar yadda ya zo a cikin littafin shi al-majmu'u a mujalladi na biyar shafi na talatin da uku wa zada shi al-imamun nawawi sai ya kara da cewa ala sharti shekhaini wannan ainihin hadisi ya inganta a bisa sharadi na bukhari da muslim wa akhrajahu at-tahawi har wa yau al-imamu tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 288 bi na'awihi kwatankwacin wannan hadisi wa zada fi akhir al-hadisi a ƙarshen hadisin sai ƙara da cewa qala zuhuriyu al-imam zuhuri ya ce fa zakartu alladhi akhbarani abu umama min zalika li muhammad bin suwaid al-fihri sai na je na faɗawa ainihin muhammad dan suwaid al-fihri wannan magana wadda ainihin abu umama ya gaya min cewa sunna ta nuna ai kabbara hudu kuma ai karatu a ɓoye fa qala sai muhammad dan suwaid ya ce sami'tu dhahhak ibn qais naji wa ana sami'tu ad-dhahhak ibn qais yace ai ni ma naji dhahhak dan qais yuhaddithu an habib ibn maslama yana bada hadisin da ya karbo daga habibu dan maslama fi salati ala al-janaza game da yi wa gawa sallah misla alladhi haddathaka abu umama irin hadisin da abu umama ya gaya maka ma'ana ni ma na wurin wani tabi'in kenan to wannan habibu dan maslama dinnan shine ash-shaykh al-albani yace huwa habib ibn maslamata ibn malik alfihri almakki wa kana yusamma habibar rumi kaji sunan shi habibu dan maslama dan malik alfihri wanda ake danganta shi ga kasar makka ma'ana mutumin makka ya zaune kasar makka ko kuma asalin shi dan makka din ne wa kana yusamma habibar rumi amma ana ce mishi habibu na kasar rum li kasarati dukhulihi alaihim mujahidan saboda yana yawan zuwa kasar rum yana yin jihadi mukhtalifun fi suhbatihi malamai sun mukhtalafun fi suhbatihi malamai sun yi ainihin wato sabani game da kasancewar shi shin sahabi ne ko kuwa qala al-hafiz al-hafiz yace warajihu shubutuha abin da yake tabbatacce shine ya tabbata cewa sahabi ne lakinnahu kana saghiran sai dai dan karamin sahabi ne dan yana yaro karami annabi ya rasu to ya zama yana cikin kananan sahabbai kenan mun fahimci wannan da kyau ko wa isnaduha sahihun aidan isnadin wannan maganar ma har wa yau Sheikhul Albani yace yana da inganci shi ma har wa yau wa huwa inda an-nasa'i yace al-imam an-nasa'i ya ruwaito wannan walakin lam yujawiz bi hadhaq ibn qais sai dai a cikin riwayar nasa'i nasa'i bai ketare dhahaq dan qais ba shi iya dhahaq dan qais ya danganta magana kawai bai ce daga habibu dan maslama din ba وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة التاسعة والسبعين يتي هكا نسائي رويتو وانا مغانا أما دا كارم بياني أتكين دورا مغانا wanda wannan bayani zai zo a cikin mas'ala ta 79 a cikin shafi na 121 da shafi na 122 a wannan tsohuwar taba'a kenan a cikin wannan nuskar da ke hannun musabuwa shafi na 155 mun gane wannan da kyau ko السادس hadisi na shida wanda ke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbar bari guda hudu ga gawa an abdullahi ibn abi aufa qala abdullahi dan abi aufa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru arba'an manzon Allah ya kasance yana yin kabbara hudu an gane abdullahi dan aufa ya faɗi wannan wannan magana tana nan za mu zo za a ainihin karanta ta a can gaba da cikakken isnadin ta kamar yadda zai gaya mana akhrajahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 35 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci fi asna'i hadisin ya'ati bi tamamihi fil mas'alati as-saniya wa 80 ya ce wannan cikakken hadisi yana nan zai zo a cikin matsala ta tamanin da biyu a cikin tsohuwar taba'a kenan na wannan ahkamul jana'iz a wannan sabuwar taba'a shafi na ɗari ɗaya da sittin daidai kenan mun gane wannan ko duk waɗannan suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi kabbar bari ɗin guda hudu ga gawa to kaji waɗannan hadisai da ya kawo maka guda shida duk suna tabbatar da cewa annabi yakan yi hudu ko ba الشيخ الألباني يتشي توسي كما لمبا تبا وأما الخمس أما كبر بري قدا بيرفع فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى سبو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى يتشي كان زيد بن أرقم يكبر على جنازتنا جنائزنا أربعا زيد بن أرقم يا كسنجين أنكاو مش غاوة وكمو يكن يمس صلى تغاوى يكبر هدو وإنه كبر على جنازة خمسا amma da aka kawo wata gawa sai mata kabbara biyar fasa altuhu sai na tambaye shi me yasa da kana yin hudu sai ka dawo kai biyar yau fa qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiruha manzon Allah ya kasance yana yin kabbara biyar fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan ya ce kuma ba zan bar yi ba bayan annabi ya mutu ne saboda wani baya so har abada to kun ji an bid'a mu ma haka duk mai takka ka gama mai takka baki daya kurwarka sai dai ta wuce ta sama amma ba za ta ci mu ta sunna ba insha Allah ta'ala in Allah so sai Allah ya kiyaye imanin mu kamar yadda ya kiyaye na manyan malamai su Imam Malik da so gabata mun fahimta ko ka gama mai takka baki Imam Malik Allah ya ji kanshi ya ce wayo ya san naki yace duk ka zo ka gama laccar banza ka yace ina jin ka yace ba zan bar maganar annabi ba saboda maganar wani kowane ne wannan magana tana nan cikin ihya sunna to shi yasa kun ji yace saboda dai ra'ayin wani ba zan bari ba wannan hadisi ya ina yake yace akhrajahu muslim al imam muslim ya fitar da shi juz'i na uku shafi na 56 wa abu dauda da abu dauda juz'i na biyu shafi na 60